Please subscribe Gambiza TV. manyan sarakuna a najeriya guda hudu wanda ba su da aure sanannen abu ne kusan a kowace ƙabila ko addini cewa aure muhimmin abu ne kuma ita ce cikar kamalan mutum mace ko namiji shine a ganshi yana da aure hakan ta sanya aure ya fi zama cancanta ga shugabanni don haka za ka ga da zarar wani ya samu mukami sai ya aure ba duk hakan ta faru ta zama ɗaya ba inda a najeriya aka samu wasu manyan sarakuna da ke mulkin manyan masarautu amma ba su da aure duk da suna gudanar da mulkin dubban jama'a ku gyara zama domin jin cikakken shirin tare da ni comrade sani salisu darma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a tashar gambiza tv inda muke kawo muku tarihin abubuwa daban-daban domin ilimantuwa, nishadantuwa daga rayuwar mutanen dauri a wannan karan mun zaƙo muku wasu manyan sarakuna guda hudu wanda ba su da aure kuma gashi su ne suke mulkin al'umma kuma a cikin manyan masarautu amma kafin mu fara shirin da Allah muna roƙon ga wanda yake bako na zuwa wannan channel namu ku duba alamar subscribe ku danna kana ku danna alamar kararrawa ta yadda duk lokacin da muka samu muka saki cikin mu kai tsaye zai same ku a wayoyinku mun gode sarki na farko shine sarkin gombe mai martaba sarkin gombe alhaji abubakar shehu na uku ya samu mukamin sarki kuma shugaban majalisar sarakunan gombe yana ɗan shekara 39 bayan rasuwar mahaifinsa alhaji shehu abubakar duk da cewa a yanzu haka yana da shekaru 47 amma sarki abubakar bai taɓa aure ba kuma ba shi da mata a ko'ina a cikin gombe a Najeriya kai da ma duniya baki ɗaya wanda hakan na damun al'ummar Gombe. Majiyoyin sahihai sun tabbatar mana da cewa a yayin da za a naɗa shi sarautar sarkin Gombe an so a ɗaura masa aure da guda daga cikin 'ya'yan sarkin musulmi amma abin bai yiwu ba haka zalika aurensa da ɗiyar sarkin dukku gombe wato gimbiya aisha musnat saura kiris amma abin bai yiwu ba amma duk da haka sarki abubakar yana da kyakkyawar alaƙa da jama'arsa suna ƙaunarsa bisa taimakon da yake yi a gare su bayan sarkin gombe alhaji shehu abubakar na uku sai sarkin ife oni ife sarkin oni ife yana daga cikin matasan sarakuna a Najeriya kuma shine shugaban majalisar sarakunan jihar Osun gaba ɗaya. Ya yi aure har sau biyu amma auren bai daɗe ba. Aurensa na ƙarshe a ranar sha 12 ga watan Maris na shekarar da sha shida, sannan ya auri sarauniya kyau wato sarauniya Horola Zainab Utiti amma auren bai daɗe ba. sun rabu a shekarar 2018 tun bayan mutuwan wannan auren wanda har sadakin da ya biya sai da aka dawo masa da shi oni mai shekara 47 bai kuma aure ba sai dai ana yada jita-jita cewa ya kusa angoncewa inda ake danganta shi da sarauniyar kyau wato toby place sai kuma sarkin obor deni abur deni na abur sarkin masarautar abur da ke jihar delta benjamin ekechukwu ne wanda ya zama sarki tun yana shekara biyu a shekarar 1979 bayan rasuwar mahaifinsa a yanzu yana shekara yana da shekaru 45 amma shi ma har yanzu ba shi da mata da yake benjamin ya daɗe a ƙasar waje yana karatu haka bayan dawowarsa najeriya a shekarar 2001 ake zargin wai budurwarsa baturiya zai aura amma membobin majalisar sarki sun ce a atabau ba zai auri baturiya ba 'yar ƙabilar abur zai aura sai dai shi ma sarkin yana da girma a idon jama'arsa shi ma suna matuƙar ƙaunarsa tare da mutunta shi wannan kenan bayan shi kuma sai sarkin ubul uku obi ubul uku sarkin al'ummar ubul uku da ke jihar delta oba ya ɗare karagar mulki ne a shekarar 2016 yana ɗan shekara goma sha biyar bayan miyagu masu garkuwa da mutane sun kashe mahaifinsa Ezot. Ma'ana yanzu yana ɗan shekara ashirin da ɗaya kenan. Inda ya kwashe shekaru shida yana mulkar jama'a amma ba shi da aure. Amma a iya cewa, shi wannan sarkin a iya cewa ƙarancin shekaru su ne suka hana shi aure. wannan shine takaitaccen tarihin sarakuna guda hudu a najeriya wanda ba su da aure gode mu haɗu da ku a cikin shiri na gaba